والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin amincewar Allah subhanahu wa ta'ala yau ma mun haɗu don ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam barbahari rahimahullah yau sha biyu ga watan ɗaya ko hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas insha allahu in dai ba mantawa ne ba za mu tashi a kan shafi na arba'in da tara shi ne? Eh? Eh, da da tarabo eh hijira 1430 da tara nace da takwas go akwai haka ne shafi 40 da قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام أبد حتى يكون متبئا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطانا عليه فهو مبتدئ ضال مضل مهدس في الإسلام ما ليس منه آه وانا شيني درس يوم إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم yace ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka annahu la yatimu islamu abdin musuluncin bawa baya cika hatta ya kuna muttabi'an musaddiqan musliman har ya zama muttabi'an mai bi musaddiqan mai gaskatawa musliman ko musalliman eh mai sallamawa wayannan kalmomi ne masu nauyi muttabi'an ne bi ba mai ƙagowa ba musaddiqan mai gaskatawa ba mai kokonto ba duk abin da zo daga Allah baka shakkarsa ka za to haka ne kamfa amma dai a duba ba ga wannan al'amari hmm? sannan musalliman mai sallama wa Allah mai sallama wa sunar masu Allah. Faman za ma an nahu iya shayun min amrin islami lam ya fi na hu sahaba a sahaba tu sallallahu Alaihi wasallam. Dun mutumin da yake riya akwai wani abu da ya rage na al'amarin addinin musulunci sahabbai sun kasa isar mana da shi sai yanzu waɗansu suka zo masu ƙoƙari suka iso da shi amma su sahabbai lam nahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah ba su isan mana ba sai da waɗannan suka zo duk wanda ya riya haka faqad kadzabahu to kamar ya ƙayyatar da sahabbai ne wakafa bi haza furqatan wa ta'anan kuma hakan ya isa ya zamanto furqatan raba al'umma wa ta'anan suka alaihim da ainihin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga yana riya haka to fa huwa mai kagowa ne ɗan bidi'a ne dalun batacce ne mudillun mai batarwa muhdisun mai kagowa fil islami cikin musulunci ma laysa minhu abinda babu ciki an gane wannan ko iya nan kawai muka tsaya wannan jumlar kar ma mu nemi ainihin jawabi daga ibnul fawzan ya kamata mu fahimci wasu abubuwa ne abu nawa ne yanzu aka kawo mana aka ce mana addini ne amma su sahabbai ba su faɗe shi ba wato su sahabbai ashe ba su yi daidai ba sun ha'inci annabi a fassarar wannan abin da suke nufi suna nufin sahabbai sun kasa kawo wani abu sai da suwa ne suka zo ko kuma sahabbai addininsu kasashe ne tunda ba su yi na wa'in irin wanda wa'in nan ɗin suka ba don an ce duk wanda bai yi wannan ɗin ba darajarsa tauyayya ce to sahabbai ba su yi ba me suke nufi suna nufin sahabbai addininsu tauyayye ne tunda ba su yi wannan abun da aka kago ba to duk mutumin da ya kawo maka irin abun da aka kawo bidi'a yace kai to ka sani fa huwa dallun mubtadi'un mudillun an gane wannan ya zame maka ɗan bidi'a ne ya kawo ma tallar bidi'a ɓatacce ne kuma mai ɓaddawa so yake ya ɓatar da kai muhudisun fil islami ma laysa minhu mai son ya ƙago wani abu cikin musulunci wanda babu shi zai ka je ka yi wa kanka kiyamun laini zai ka je ka yi ta dubawa duk abin da aka ce gashi amma sahabbai fa ba su yi ba sai shehuwa ne ya gano shi to fassarar abun ana nuna maka shehuwa ne ya fi sahabai sanin addini tunda su sahabbai ilimin su bai kai su gano ba sai da shehuwa ne yazo zo ko ba haka bane to amma abu nawa ake bamu a ce falala ce babba har ma a ce in mutum yana rige da shi yafi sahabi tun ana yi a goyi har duna faɗi a wa'azi to wannan kalma cikon zancen kalmomin da suka gabata ne darasin mu da shi wanda aka ce mana duk mutumin da ka gano shi mai irin wannan ɗabi'an ne to in ka rufa mar asiri kai ma ka laifi ƙwarai kuwa in ka ce bari ka yi shuru tun da kai ka gane ba zan yi ba ba zan kuma gaya wa kowa ba kuma ba zan ɓata mai yi ba don ni zaman lafiya nake nema to kai ma a lahira ba za ka tsira ba kana daga cikin wanda Allah ya tsine musu wa'anda suka ɓoye gaskiya wanda Allah ya ce duk wa'anda suke boye gaskiya bayan Allah ya bayyana ta to ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna mun karanta aigo to wannan maganar malam yace haza tatammi matan lil kalamis sabiq malam ya kawo maka cikon magana da ta shuɗe faƙauluhu la yatimmu islamu abdin hatta ya kuna muttabi'an musaddikan musalliman imanin bawa baya cika har sai ya zamanto muttabi'an sannan musaddikan sannan musalliman muttabi'an sai malam yace la muttabi'an me bi ba me bid'a ba duk wanda kaga yanzu ba zai bi abin da sahabbai suka ruwaito daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yana da ilimin da har zai kawo wani abu ba zai bi na sahabbai ba to sunansa mubtadi kuma musuluncinka ba zai cika ba sai in kayi biyayya wa abin da sahabbai suka yi don su ne aka karantar da su musuluncin a matsayin an karantar da duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karantar da su qur'ani ya karantar da su sunna ya tabbatar da cewa sun gama haddace ta sai ya ce wa Allah na isar Allah ce ka isar ya ce musu na isar suka ce ka isar to su a matsayin duniya suke duk kuma wanda ya shi ba zai karba a wurin su ba to ba addinin musulunci zai yi ba dole ka kai biyayya ka bi abinda suka kawo din nan sai ka bi shi din ka karbe shi ka ce shine addini a lokacin ne zaka zama mai addini amma in ka ce naka ba irin na sahabbai bane to baka zama muttabi'i ba ka zama mubtadi'i an gane wannan duk mutumin da aka ce masa ga aya sai ce to ai wane ya ce ga hadisi ya ce wane ya ce sahabbai ga yanda suka yace a su wane ga yanda suke to mubtadi'i ne ba muttabi'i ba muttabi'i shine mai bin qala Allah qala rasulullahi qala as-sahaba shikenan ya zama muttabi'i domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ilimi daga Allah su kuma sahabbai suka karbe shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mini kai yanda za ka yi ka samu wannan ilimin in baka bi ta hannun sahabbai ba in dai salsalar da za ka bi an wane an wane an wane an wane bai iso sahabi ba to addininka muntaɗi ne mai yankakken al'amari ne bai dangana ba yana daidai da mutumin da ya biyo gada sai da ya zo dab dab dab dab dab bai wuce ainihin wato nan da ƙofar masallacin nan ba sai gadar ta tsinke ya iso hai bai kai gaci ba dole in ka ce an wane an wane an wane an wane a samu an ce an abubakar siddiq au an usman ibn affan au an ali ibn abi talib au an umar ibn al-khattab au an abdullah ibn umar au abdullah ibn abbas an ibn mas'ud an abu huraira au aisha au hafsa au ummu salma au au au dole ne a samu hadisin ka ya iso sahabi su kuma su ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su kuma su ce daga manzon Allah muka ji sallallahu alaihi wasallam to yanzu addini za ka yi amma idan bai iso sahabi ba bayan da zai yi iso manzon Allah to amma bidi'a nawa ake sai a ce wai annabi ake wa to bata iso sahabi ba ya za a yi ta iso annabi eh duk abin da aka ce sahabi bai iso sahabi manzo Allah ba bayan da za a yi iso annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai iso annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan da za a yi iso Allah an gane wannan ko to lalle ne ya zama to muttabi'an la muttabi'an me bi ba mai kagowa ba musaddiqan la shakkan mai gaskata duk ayar da aka kawo masa mai gaskata duk hadisin da aka kawo masa amma ba mai shakka ba an gane banda shakka abin da ya shafi Allah ya ce banda shakka abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda shakka abin da aka ce sahabbai ne suka yi a madadin wanda ba sahabbai ne suka yi ba duk abin da bai kai sahabbai ba shine za ka yi shakkarsa ka yi kokwantonsa amma duk abin da aka ce maka sahabi ne ko kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga Allah wannan babu shakka lalle ne ka zama zamanto musaddiqan mai gaskata Allah mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakkan aw mutaraddidan kar ka zama mai shakku ko mai kai kawo a zuci ka san wani idan aka gaya mara hadisi ko kuma aka gaya mara aya sai ya rika shakka to abun kan kamar haka ba wani lokacin in suka yi wa'azi eh ka ji abun kaman gaske wallahi to to shi kenan dai mu dai da shugabannin mu sun ce to amma kam abin kan ai kama da gaskiya to shi ba mai shakka ne to kaje dai an jefa ma shakkun kan ko to je ka da za ka daure ka rika shauraro shakkun zai gushi? da sai ka zama mai yaƙini musaddiki shi ya sa abubakar siddiq shine shugaban duk wani mai gaskata shi bai taba shakka ba duk sanda aka zo aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yau kuma ya ce ce haka yake bai taba kokonto ko taraddudi ba musalliman ya zamanto ne sallamawa yani musalliman lil kitabi was sunnah ko bi aka ce ga ƙur'ani ne ya faɗi ko hadisi ya sallama al'amari kawai yace to shi ni na haƙura da nawa na haƙura da nawa ne tun daga na Allah ko kuma ga na manzon Allah to amma idan bai zama zai sallama wa Allah zai sallama wa manzon Allah har yanzu akwai wani wanda yake ji akwai dan ja tsakanin ra'ayinsa yana ɗan bin na wani maimakon na Allah ko na wani a madadin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai musulunta ba lalle ne ya zamanto musalliman likitabillahi musalliman li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mai sallama al'amarinsa ga Allah in Allah ya ce mai sallama al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya ce ai babu sauran kala fulan kala fulan ba da kala Allah wa kala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu sauran wane ya ce wane ya ce in dai an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ai an gama to wannan shine musulmi amma duk mutumin da kaje yana shakkar Allah ya ce yana shakkar manzon Allah ya ce kan ƙaurin wane to har yanzu bai zama musulmi cikakke ba li'anna hadhihi al-umur domin wayannan al'amurra da aka ce alkitabu wa sunna muhallu taslim nan ne muhalli na sallamawa shi yasa aka kira musulmi musulmi ai don me don ya miƙa wuya ga Allah ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi komi ba sai kamar yadda Allah da manzon Allah suka ce an gane wannan to shi yasa ce waɗannan al'amurra guda biyu sune muhallin musulunci din shine muhallin sallamawa walaysat mu'alla jidali ba wai muhalli ne na jayayya ba in an ce Qur'ani shi kenan ba sauran jayayya in an ce ga hadisi kuma ingantacce ne ba sauran jayayya amma duk wani kauli da ba wa'annan ba ana iya a danja sai in an ji ya dangana da aya ko ya dangana da hadisi shi ma sai a sallama masa an gane wannan? to نسلم lillahi ولرسوله rasulihi don haka mu yanzu abin da ya kamace mu wa Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amuran to yaya wa Allah sallama wa manzon Allah al'amari yake wa kitabu was sunna musallama al'amarin mu ga qur'ani da hadisai domin qur'ani shine madadin Allah ke magana kenan in ƙur'ani na magana Allah ne yake magana in hadisi na magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake magana don ƙur'ani qala Allah ne hadisi kuma qala rasulullah to shine kitabu sunna lalle ne musallama wa wa'annan al'amurra guda biyu wala nujadilu min hadha al'amr ba za mu taba yin jayayya da wa'annan al'amurra ba au nuduli bi ra'ayina ko kuma mu rika kawo dalilai da ra'ayinmu sai dai mu kawo dalili da Qur'ani dalili da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu yi jayayya da wayannan abu ba sannan ba za mu kafa dalili da ra'ayinmu ba kama ya na kamar yadda yan bid'a suke faɗi sai ka rika ji suna cewa ai ba su san ainihin ilmul batil ba su ainihin ba ai musu kashifi ba eh rashin kashafi ne ke kawo irin wannan ai ilimin boye dama sai zaɓaɓɓo ko wai su ba su da ilimin ba sai na zahiri kawai suke aiki da shi su ilimin zahiri kada suka sani shi ya sa. amma ai kimar sahab kimar waliyi ai ba nan take ba to waye ce kimar waliyi nan take eh amma waye waliyin nan ne matsalar take yi waliyi kam yalla yana da kima yana da martaba yana da daraja amma waye eh waye ne waye ne ha a tabbatacce dai wanda ko an ce karenze ka ce sahabbai eh to to mu ka ce abin da suka yi muke bi ba mu bi waliyai ba mu ne muka bi garanti muka ce mu ba ma so mu saba wa sahabbai tafiyar sahabbai za mu yi shi kuma ya ce kun bar waliyai ba ku son waliyai to yanzu yi waliyan eh wa'annan dai Allah ya ambace su a Qur'ani ya faɗe su ko hmm. to amma can fa tsammani ake musu to sai ka doshi tsammani ka bar yaƙini wancan zato ake yi ko da haka ɗin nema ba a ce ka bi su ba su ma da kai da su bi za ku yi kai ma ko za ka yi samu ka zama waliyi ko ba haka ba ne kamar yadda aka ce su bi in har bi suka yi har suka zama waliyai to kai ma ba su aka ce ka bi ba ka bi wanda suka bi kai ma ko ka zama waliyin to amma kai ka bar wanda suka bi suka zama waliyai kace su za ka bi eh to yaushe kai za ka zama waliyi ko kai dan samun albarka ne kawai kullum kai baka da taka albarkar Allah ka ba mu albarkacin su kai ba za ka nemi albarka ba eh kai kullum mara albarka ne kai dai ka nemi albarkar wani wanda ma baka tabbatar da ita ba eh ita albarka tana gabin kitabu wa sunna ko domin mai albarka ta waye ta Allah ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shi ke da albarka tabarakallazi biyadihi almulk ko to sai ka bar Allah mai albarkar sai ka ce kana neman albarka a gun wani bawan Allah wanda Allah bai ce ka bi shi ba kuma ka bar Allah da yake da albarka to akwai matsala akwai matsala alkitabu was sunna huwa aslul amr kitabu was sunna shine asalin duk wani al'amari na addini duk abu a addini in aka ce maka babu shi a kitabu babu shi a sunna to bai da asali bai da asali kar ka je ka kama hujja da shi kar kuma ka yi aiki da shi bidiya ce kama ya kuluna kamar yadda za ka ji suna cewa ma'a kalamin la'i wa kalamin rasulihi tare da ga maganar Allah ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma'a zalika um ya kuluna kaza wa kaza wa kaza hmm. duk daga Allah ya ce ga manzon Allah ya ce sai ka same su suna cewa kaza wani lokaci ka ji sun ce kaza wani lokaci su musa aya kaza wani lokaci su musa hadisi kaza wani lokaci su fassara aya kaza da ra'ayi ko su fassara hadisi kaza a son zuciyarsu to kai karka yadda ka koyi irin wannan kafa dalilan qauluhu fadin imamul barbahari da yake faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amril islami duk mutumin da kaji yana riya akwai abin da ya rage a cikin al'amarin addini lam yakfinahu sahabu rasulillahi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum akwai abin da ya rage sahabban manzon Allah sun kasa isan mana da shi to ka tabbatar ba ya ƙaryata su ya ƙaryata su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace na isar eh akwai abin da ya rage wanda ban isar muku ba na boye muku suka ce a yace Allah to ka shaida na isar ka shaida na isar kuma jibrilu bai zo yace a a baka isar ba sahabbai suka ce ka isar yace to ballighu anni ku yi kokari kuma ku isar mini falyuballighu shahid minkum alghaib duk mutumin da nayi wannan bayani yana nan ya isar wa wanda bai nan don Allah ba su isar ba eh me suka boye to kai kace a'a ga wani abu ya zo ko ba ta hanyar sahabi ba sannan Allah ya tabbatar mana ya cika addinin addininsa tun a sannan don a wannan bayanin hajjatul wada'i aka yi shi ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a rannan ita ma a hajjatul wada'i ta sauka eh to bayan an dawo aka cikita da irin su wata yawman turja'una ila ilallahi turja'una bihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna don ayi gargadi ga duk mutumin da zai nemi yayi wa addinin musulunci karambani aka ce to wattabu yawman ku ji tsoron fa wani zai zo na tonon asiri turja'una fihi ila Allah za a maida ku ciki zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kuma a sakanta wa kowace rai abin da ta aikata kuma ba wanda za a zalunta wallahi Allah ya ce wahum alhali su a lokacin la yuzlamuna ba zaluntar su akai ba kaga wannan ayar gargadi ce ga duk mutumin da zai yi wa addinin musulunci garaje bayan ya cika to ya ce man za'ama duk mutumin da ya riya annas sahabata qassaru fi bayanin haqqi sahabbai sun tauye wani abu daga cikin bayanan da ya kamata su isarwa duniya dangane da alkawarin da suka ɗauka na umarnin da manzon Allah ya ba su cewa su isar sai ya riya cewa sun ɓoye wani abu ba su isar da shi ba sun ɓoye wa tawdihihi ko kuma sun faɗe shi amma ba su gaba bin bayaninsa ba ba su bayyana shi dalla-dalla ba kamar yadda yanzu muka zo muna gaya muku don su ba su da kashfu ko su yanzu ne suka zo suke taurihi wai suna bayyana abin dalla-dalla amma sahabbai su sun ɓoye ko kuma sun kasa ba su bayyana ba wa hamlihi linnasi haka ne ko ala rasuli sa'alir rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun kasa ɗauko wannan ainihin bayanin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai sai dai yanzu ne wani ya zo yana bada shi daidai wai fa yaz'umu anna lahu majalan haka ne kuwa yana riya wai shi ma ai yana da fake an ya takallama au au fa shay'an wai yana da fagen da zai yi bayani wai bayanin kuma ya zama addini ko kuma shi ma ai yana da fagen da zai sukana a cikin addini ya ɗan jona wani abu akan abin da aka kawo daɗin na sahabbai don shi ma yana da kashafi zai yi ibafan nasa ya jingina nasa da wancan ko kuma a ya ƙara wa wancan ɗin bayani wanda sahabbai sun kasa ƙarasa bayanin inna lillahi wa inna ilaihi raji. fa hadha yuridu sharra bin nas to wallahi wannan ba abin da yake nufi in banda sharri yake nufi da mutane in aka kuskura aka yarda da shi to shi kenan an yarda da sharri kuma abin da za a bi ba wani abu bane in ban da sharri an gane wannan? ina muke li'anna sahabata radiyallahu ta'ala anhum saboda su sahabbai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya ƙara yardarsa gare su, ma raku min mata li'uminar Rasuli sallallahu Alaihi wasallam ba su bari ba, cikin irin abun da duk suka ji daga manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ba abun da suka bari. cikin abun da suka shaurara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isar musu aw ra'auhu shay'an eh aw ra'awhu ko kuma suka ganshi shay'an din shine amsar kalmomin duk da duka karanta an gane ko to kamar ce, ma taraku mata sami'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ra'auhu shay'an Eh, babu abinda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko suka ji ya faɗi sannan su suka kyale ba su isar ba sahabbai ni. wanda suka gani sun faɗi wanda suka ji sun faɗi illa ballahu um, lil ummati bi amanati illa ballahu ce sai da suka isar da shi lil ummati bi amanati ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da amana ba su ci amana ba ba su ƙara ba ba su rage ba daidai yanda aka basu haka suka isar har ma sahabi ko rawi in yana shakka sai ya ce ƙala kaza au kaza ko da ma'anar iri ɗaya ce sai ya ce au kaza don ya nuna muku cikin biyun nan dai ya faɗi haka don me don karye wa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam don haka su masu amana ne kuma sun isar da wannan amana sai a yi haƙuri fa na muke na? wa bayyanuhu lil ummati <clears throat> kuma sun bayyana shi ga wannan al'umma zalika. malam yace saboda haka yuqaddamu tafsiru sahabati ala tafsiri ghairihi ko tafsiri za yi in ka ji an ce sahabi ya fassara ayar da kaza to ka watsar da tafsirin kowa ka bi na sahabin domin sahabi ya fi kowa sanin fassara ƙura'ani don su waye ya fassara musu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu to ko qur'ani ne in ka samu ga tafsirin sahabi to fifita shi kan kowane tafsiri li'annahum talamizur rasul sallallahu alaihi wasallam don su almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sami'uhu minhu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan tafsiri a sallallahu alaihi wasallam wa sami'uhu minhu ko alqur'anu wa sami'u minhu alahadisa wa sami'u minhu alqur'an wa sami'u a hadis, duk a wajen wa suka ji qur'ani daga manzon Allah suka ji shi hadisai daga manzon Allah suka ji shi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'u minhu bayanal qur'ani sannan kuma duk wani bayani da za a yi akan aya daga cikin ayoyin alqur'ani a wajen wa suka fara ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wara'au amalahu sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da ayoyi kaga su sun yi karatu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyi fassarar sun koyi aikin duk a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ya koyi abu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace bai iya ba eh aiki da qur'anin kansa daga wajen manzon Allah suka kofa. wanda shi dama ɗabi'arsa gaba ɗaya ƙura'anin ne kul ƙura'anu an gane? to don haka su sahabbai dole ka fifita su akan kowanne ne bayan annabawa dole ne ka ce sahabbai su ne waliyai mataki na farko bayan annabawa sannan kuma su suka san addini fiye da kowa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Na'am sanabulu kuma fa naqalu dhalika bi amanati sun ainihin cirato fassara ƙur'ani sun cirato aiki da ƙur'ani duk a ina suka cirato shi na ƙaluhu minhu sun ciro shi ne daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. An gane wannan? fahun su lam turku shay'an ba su bar komi ba in ka ce sun bari to kai ne kai ƙarya amma ba su ba duk wanda ya ce zahari ya rage wani abu to shine makaryaci an gane ko yawwa su kam naqalu zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi amanati sun cirato abunsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amana kuma basu ci amana ba faman zama annahum qassaru duk wanda ya riya cewa qassaru sun takaita wa taraku shay'an sun bar wani abu lam yuballighuhu basu isar da shi ba fa innahu kadzabun muftari makariyaci ne dan kage dalun mudillun batacce mai son ya fadda mutane yushakkikun nasa fi dinillahi mai jefa wa mutane shakka a cikin addinin Allah haka kawai sai mutum ya jefa ma shakkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika neman ya saka kai yaqini da bidiya. kuma in kai wasa shi shikenan har ya rinjaye ka ka rika ji a jikinka bidiya ce addini sunnar manzon Allah kuma abun shakka ne ko ma shine bidiyar. haka suke jefa mutane shakkar addini na asali yushakkikun nasa fi dinillahi wa fi hamalatihi kuma su rika jefa wa mutane shakkar haƙiƙanin gaskiyar masu ɗauko ainihin addinin wayanda suka ɗauko addinin sai a jefa ma shakka wajen kasancewarsu na Allah ne sai a ɗebo wayanda ba tabbas ko na Allah ne ko ba na Allah bane ha ce maka su ne na Allah rike su in ka rike su ba kai ba bata wayancan din kuma na Allah da Allah ce ya yarda da su sun yarda da shi radiyallahu anhu wa radu anhu su ɗin sai a jefa ma shakka a cikin al'amarin su ba za ka rika ji kana tuna su ba ma kafin mutum ka ji ko shirka zai yi fa ba zai yi shirka da sahabi ba sai yi shirka da wani shehi don gani yake shehi ya fi sahabi kima kafin mutum ya tuntube ka ji ce abubakar siddiq ya ka ji ce shehu ko ba ka bane waye a zuciyarsa sayyidina abubakar umar usmanu aliyu kulafa'ur rashidina nan wallahi ba ka ji ana kama sunansu ko shirkan ma wai su ai ba su kai ba a yi riko da su yaushe ne zai iya kallabo ka amma shehu ba za ka faɗi eh shi zai rike ka duk inda kake in ka kira shi kawai ya ishe ka ka ji fa kage su an jefa wa mutane shakkar sahabbai yanzu sau nawa za ka ji ana maulidin shehunai ka taba ji an yi maulidin abubakar umar ba usmanu ba aliyu sa'adu bin abi waqqas goma nan da Allah ya ce yan aljanna ne duka ba a yi su ba waliyai ba ne kaga an mamantar da mutane sahabbai an ɗora musu son wa'yansu wa'yanda kwanan nan suka zo bayan mota ta zo eh kwanan nan fa suka zo a mota suka zo ƙasanmu a jirgin sama suka zo ƙasanmu wanda kwana-kwanan nan an yi jirgi kafin aka yi shi sannan ya zo wai a jefa maka sonsa a jefa ma kiransa fiye da yadda za ka kira sahabbai ka ji kana son su fiye da sahabbai wanda su ne ya ayyuhal lazina amanu da dumi-duminta da ta sauko daga Allah su ta kira ga su ga annabi ya ce ya ayyuhal lazina amanu suka ce na'am if'alu kaza suka ce sam'an wada'atan su ne ba na farko قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سوائي ne nan fa su ne da Allah subhanahu Taala ya tabbatar da yardaddu ne amma sai a jefa mana shakkar su da mantar da mu su ba za a karantar da mu falalolinsu da ƙimarsu da darajarsu da mukamin da suke da shi a gaban Allah ba sai dai a rika karantar da mu da sam-sam karantarwar ƙarya ce don babu wahayi ba aya da ta tabbatar ta kira su ba hadisin manzo Allah da ya tabbatar amma wayancan akwai hadisai an ce su ƴan aljanna ne ko duk mutumin da ya badar an ce an yafe masa su aya ne suka yi badar ba sahabbai ba ne duk wanda ya bayatu da zuwa Allah ya ce ya yarda da su su aya ne suka yi bayatu da zuwa eh su aya ne guda goma da aka ce ƴan aljanna ne ba sahabbai ba ne to wayannan dukkan su ba ba za ka ji ana ma ambaton su ba ba ka jin su sam yanzu har ma yara yanzu kafin ka ji yaro don inda za ka zo ka ce wani yaro abu ubaida bai san shi ba amma ka ce ma barhama sai ce radiyallahu anhu amma ka ce abu ubaida kace ce eh? ni kake zagi ubana a na ce abu ubaida ce to Allah Aisha. to bai san shi ba amma ɗan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗan aljanna ne ko wannan fa su ne nan mutanen da su nan malamai suke kokari su nusar da mu su tunatar da mu fa tun da an daɗe aka fara yin su aka ce kar ku yarda da irin su masu mantar da ku sahabbai su rika ɗora muku waɗansu sunaye na yau-yau maimakon wayancan 'yan dauri da suka ɗauko addinin da tushe sai a mantar da ku su a kwana a tashi ma sahabi baya zai zama bai da tasiri a cikin musulunci kwata-kwata sai aga kamar ma baya da ta cewa a musulunci sai shehuwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne har ma a rika jin kaman su ne ma aka yi wa wahayi aka ce su yada addini kai hatta annabin kawai ana rabewa ne da gusma kawai don karsana ta shaki amma shi kansa ba sa ɗauka umarninsa kamar yadda suke ɗauka umarnin wa'ancan to kunan nasa suna sanya wa mutane yushakkikun nasa fi lahi wa fi hamalatihi su sa muku shakka a addini na asali su sa muku shakka a bin ainihin wa'inda suka ɗauko addinin na asali su ne min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa irin wannan mai irin wannan aƙida yuhawwinu sahaba ko da yaushe zaka samu yana ha'intar da sahabbai sai ya dauka su maha'inta ne ma in ka shiga littattafan a yanzu ka gani yadda ake ɗaukar sahabban manzon Allah a cewa ne maha'inci ne ya ha'inci musulunci ya ha'inci annabi ya ha'inci kaza ya yi kaza yukawwinunahu kama hiya dariqatu hali bid'ah kamar yadda haka ɗariƙar yan bid'a take ba za a fito ba ya gaya mana ai a baya can ko a littafin sharhu masailil jahiliya yace duk mutumin da zai baka barna ba zai ce ma barna ce ba a hikima zai ma da haka da haka har ka ji bakka son gaskiyar ka fi yarda da wannan ƙaryar don ya zo maka da ita a baibai an gane ko mm. to haka suke yi a hankali a hankali suna ta sa maka kin sahabbai suna ta sa maka son wa'insu suna ta ainihin sa maka shakka akan al'amarin sahabbai suna sa maka yaƙinin bayanan wayansu wa huwa yukawwilu sahabata kama hiya dariqatu ahli bidai kamar yadda haka ɗariƙar ƴan bidi'a take, na sahabata wa yattahimunahum suna ainihin haɗintar da su suna kuma tuhumar su ma. Suna tuhumar su. a To an ce su suka karantar da salatai duk irin wanda annabi ya karantar, amma duk da haka sun yi ha'inci wannan ma salatin annabi. aka ce to wani sahabi ne ya ruwaito shi aka ce a su basu san shi ba ko kuma sun yi halinci to shi dai ba hadisin da zai ruwaito maka shi kuma abu in ba a samo shi daga hadisi ba babu shi kuma sun ce salatin annabi Ka kaga sun ha'intar da sahabbai sun nakasa al'amarinsu kenan ga wani salatin annabi sahabbai sun ɓoye sun ƙi su faɗi amma sun faɗi sauran duka amma shi ban da shi ba su kawo shi ba to yanzu maganarsu za ka yarda cewa lallai salatin annabi ne sahabbai ne ba su samo shi ba ko ku za ka yarda sahabbai kam sun gama kawo na annabi wannan ɗin ba na annabi ba ne Eh? sai ka duba me ya kamata kai ka gane na annabin ne sahabbai ba su san shi ba ko kuma ba ka boye shi ko kuma a'a ba na annabin bane sahabbai kam dun na annabin sun kawo su eh ka je ka yi nazari to haka za su yi ta baku waridai a ce ma waradi kaza waradi kaza waradin lokaci kaza waradin lokaci kaza ba za ka samu salsara isnadin hadisi da zai dangana ka da sahabi zuwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce shi ya karantar da wannan waradin babu illa waradin zai dangana ne zuwa ga wani shehi sai a ce to wannan waradin na ɗari ƙarshe huwa ne kuma daga nan ya tuke ba za ka sake samun wata salsala ta wuce takar da tabi'ina zuwa tabi'ina zuwa sahabbai zuwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wani malamin sunna yace maka kaza to za ka bi shi daga shi zuwa wanda ya karantar da shi wanda ya karantar da shi wanda ya karantar da shi sai an iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai magana ta sunna ce za ta iso annabi sallallahu alaihi wasallam in magana ta bid'a ce kuma in zaka kwana kana hangen littattafai kana bincike ba za iso manzon Allah ba don kage ne to Allah ya wayannan irin bayanai fa su ne ke kumshi a littattafan sunna wanda in dai mutum ba ya dage ya ce ya yarda da sunna ba ba zai iya fitowa ya faɗe su ba kuma idan baka fito fili ka kwatanta wa mutane da abin da yake gudana a wajensu ba wallahi za a yi karatun a gama ba a gane littafin ba to irin wa'annan littattafai shi yasa malamai sai suka suke sawa musu unwani kage yace sharhu sunna bayyana asalin sunna sannan kuma a bayyana bid'a duk abinda ba sunna ba to zai ce ma bid'a ne ko babanka ne yake yi dole ka faɗi ko ballewa ne ballewa ne ballewa ne in kuma baka faɗi ba ka shiga sahu kai ma na masu ɓoye gaskiya ranar tashin alkiyama kuma ka tashi da linzamin wuta Allah ya kare eh yace na'am min ajali an min ajali an yasqidul wasitata bainana wa baina rasulillahi sallallahu me yasa suke da wannan aqida don suna son su yanke su yanke alaka tsakanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu suna son su raba alaƙarmu da manzon Allah jama'a sai ku yi haƙuri fa karatun yau kawai daddaurewa ake mura ne kawai ba ta mamaye kwakwalwa Allah ya sauka mana a suna yin haka ne min ajali an yusjidul wasidata don su cire wannan wasida alaka wanda take bainana wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da manzon Allah duk mutumin da ya katse ka ya raba ka da sahabbai bai raba ka da manzon Allah ba don sahabbai su ne wasiɗa tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam don su ne suke ɗauko abu daga manzon Allah sai su kawo mana sai aka raba mu da su ba a raba mu da manzon Allah ba to haka suke so li ajali suna yin haka ne karantar da bidiyoyin nan ne ajali don saboda an wasi wasi'ata don su sarayar su kada su tsinka su rusa su janye wannan tsani wasiɗa wacce take jingine na wa rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda take tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fa yajibu hazuru min haulai yace wajibi ne a tsoraci wayannan mutane sannan a tsoratar da mutane a nusar da su cewa su yi hattara da irin wayannan mutane da suke neman su raba alaƙar mutane da sahabbai zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa anna alama qadra as-sahaba wa makanati lalle ne musan san kimar sahabbai mu san makanatahu musan matsayinsu ya kamata kowane musulmi a ce ya san ƙimar sahabban manzon Allah ya san kuma matsayinsu ba wai irin matsayi ne na kowane mutum gama gari ba an gane ko? Allah ya za mu iya isowa kuwa min aina na hadha alquran don Allah yanzu in aka yi wannan tambayar wace amsa za mu bayar to ga ta an yi min aina ja'ana hadha alquran wannan alqurani don Allah daga ina ya zo mana eh ba ku ba da amsa ba na'am ah. daga Allah aka saukar maka shi shi ya kawo ma to <laughs> su sahabbai daga manzon Allah suka karba ko shi kuma daga jibrilu jibrilu daga Allah to sai ka ce kai ba za ka karɓa gun sahabban ba to yaushe za ka iso manzo Allah ka karɓa eh ko kuma yaushe za ka tsaye Allah ka manzo Allah ka karɓo a wajen Allah min aina ja'ana hadha alquran wa hadhihi alahadith min aina ja'ana min aina ja'at ta ina hadisai suka bi suka zo mana daga sahabbai ko don babu yadda za a yi musan hadisan manzo Allah mun zauna da shi haka ba mu zauna da shi ba amma ga shi sai mu ce annabi ya ce kuma hakan ne shi ya ce idan da ba su kawo mana ba ya za mu yi musan ga abin da annabi ya yi annabi ya yi kaza ranar kaza da aka yi kaza aka yi kaza sai ya ce kaza waye ya gani sahabi don Allah in ba sahabi ina addini eh duk wani shehi da yake kwanan nan aka yi shi yaushe ya badar eh yaushe ya rayu tare da annabi shekarun da aka yi a makka shekarun da aka yi madina har ya kawo mana labarin addini eh sun yasa ba ma kimanta sai muke kimanta waɗansu mutanen da babu sunansu ƙwa'ani babu sunansu a hadisi ba su da hannu kwata-kwata wajen ɗaga addini えin eh? in kana jin sahabbai in kana jin waliyai na asalin to fa su ne sahabbai duk mutumin da kaji baya jin sahabi a zuciyarsa bai son sa to bai son waliyai makiyin waliyai kenan na asali wa hadhihi al-fiqh daga ina fiƙihu ta zo mana in aka ce fiƙihu fahimtar addini har ka gane yadda ake sallah ka gane yadda ake hajji ka gane yadda ake azumi ka gane yadda za ka yi alwala ka gane yadda za ka yi wankan janaba ka gane yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake kaza zakka da na dukiyar gona da na dabbobi da na dukiyar kuɗi duka wannan fiƙihun wa ya kawo mana shi sahabbai in babu sahabbai ina za ka gane idan babanku ya mutu ya za ku yi ku raba gado suwaye suka kawo suka yi mana kata-kata da shi sahabbai ne to yau in ka ce kai ka raba alaƙar ka ta sahabbai yaushe za ka gane addini eh? duk nan fa ba mu san ba illa min <coughs> me illa min hamlihim wa tahammulihim sai dai saboda me saboda ɗaukowarsu da kuma ɗaukarsu za su ɗauko kuma su ɗauka su bayar sahabi kenan wani sahabin shi an yi a gabansa ko annabi ne ya karantar da shi wani kuma sahabi ne ɗan uwansa ya karanta ya karantar da shi sannan kuma suka tashi suka rinka karantarwa har duniya duka yanzu babu inda za ka je a ce babu addinin musulunci duk duniya yanzu duk kuma su ne suka yada shi sannan kuma masoyansu suka rinka karɓarsa suna bi suna yaɗa shi kuma duk inda za ka je kai a matsayinka na mai addini a yanzu in za ka ba mutane addini farko za ka karantar da su addini sai da niyya ka san ita ce fesko to me za ka ce hadisin umar ibn khattabi dole ka za ka kawo ko sai ka ce to umar ibn khattabi ya ce innamal a'malu bin niyyati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane in kana so ka gane arkanul islam da ya aka yi ya aka yi sai ka koma hadisinsa istala na rajulun Shadidu bayadu siyabi Shadidu sawadi shari shadid Layura alaihi safari hatta inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila wa ya rasulullah akbirni anil islami al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa an kaza kaza kaza kaza ko ba haka bane ina za ka ka gano wannan in baka je wajen sahabbai ba to kuma idan za ka karantar da addini baka ce sahabi ne ya ce ba ya za a ce addini kake karantarwa sai ka ɗauki dare kana ta faɗin sunayen wa'yansu mutane ba sahabi ko ɗaya to wayannan duka abubuwa dole ne kawai in zaka ce tushen su daga ina zaka ce sahabbai ne humul ladina hamaluhu lana don su suka dauko shi zuwa gare mu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu lana kamilan kuma suka ruwaito mana shi cikakke kullun ala qadari ma wahabahu Allah kowa gwargwadon baiwar da Allah ya masa wani za ka samu hadisi bai wuce ɗaya biyu ba gudunmawarsa wani kuma ka same shi da dubu kaza wani ka same shi da ɗari kaza kowanne da irin fannin da ya fahimta bai ɓoye ba sai ya faɗi an gane ko gwargwadon kyautar da Allah ya yi wa kowa a sahabban haka yake da ta abinda Allah ya bashi na kyauta haka yake bayarwa domin su kansu sahabban wani ya fi wani wa kullun ala kadari daqatihi kuma kowa gurgudan iyawarsa yayi ba wanda ya kasa a gurgudan iyawarsa domin iya nan ne dama addini musulunci kai iya iyawarka la yukallifu nafsan illa wus'aha an gane ma taraku shay'an min dinillahi ba abunda suka bari daga cikin addinin Allah illa ballaguhu kama tahammalu face sun isar da shi kamar yadda suka dauko shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahum mawri'u thiqa kuma sune gurbi na damfara duk wani wuri da zaka je ka damfara a ce ga siƙa inda ya kamata ka yi riko da maganarsa to ba kamar sahabi fi yadda mutum zai zama siƙa bai kai sahabi ba li'an Allah ikhtarahum li biyu nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin Allah ya riga ya zaɓe su suka zama su ne abokan annabinsa sallallahu alaihi wasallam akwai darajar da tafi wannan wanda aka zaɓe su shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka darje aka zabe shi cikin halitta kuma Allah ya darje ya zaba masa abokai sai kace abokan ba su kai ba zabi bai yi ba kai kai eh to ai shine bai yi ba amma zabin Allah kan yayi domin Allah ne ikhtarahum ya zabe su su sahabbai li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su zama sahabbai abokanai na annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hamlu anhu kuma ya zabe su don su zama su ne za su rika daukar wannan sako daga wajensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam war ruwaya anhu aka yi su don su rinka ruwaitar addini daga wajensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ashe su suka fi kowa a cikin bayin Allah tunda Allah ya zaɓe su ya ce ga abokanka da su za ka yi addini da su za ka rayu cikinsu za ka rasu sannan kuma su ne za ka danka musu duk abin da nace a yi su za ka gayawa su za ce su isar duk abin da za a ruwaita a wurinka su za su ruwaice shi to hadisin da ba sahabi ne ya ruwaito shi ba hadisi ne Allah taimake mu Allah ka ganar da mu ikhtarahumullahu lidhalik Allah ya riga ya zabe su don haka fayati man yattahimuhum bitasiri ko tun wani wani lokacin hawasali za ku ga ana ɗan samun kuskure ko mm. Yawwa, domin kace min kaga an yi kuskure a wuri don haka za ka ga an samu man muhum wanda zai zo ya rinka tuhumarsu bitta ƙasiri da takaitawa sai ce sahabbai sun taƙaita sai ya faɗa mu dai an gaya mana dama mai son ya haɗa barna baya cewa barna aka yi don ba zai fito fili ya ce sahabbai sun kasa ba sai in ya riƙa ya riƙa ya ga kowa ya fata sannan to zai iya fitowa fili ya faɗi a lokacin ba mai komawa ya fasa amma da farko ba da haka za a fara ba to za a kawo maka abu a ce amma na wani ne to sahabbai ai ba su yi ba ce ai eh, to ai ba su samu kashku ba shi kashku ya samu bai nakasa su ba su suna tuhumar su ne na naqati da cewa sun nakasa la yaqulu za illa dallun murillun duk wanda ya kaji yana faɗin haka sai dallun batacce murillun mai batarwa yuridu an ya a silatal umma bi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bittali ko to shi kenan, sai mu koma yi annahu shi irin wannan mutum yuridu an yaqaba yana so ya yanke silatal umma wannan sila ta al'ummar musulunci wanda so ake al'ummar yanzu ta yi aiki irin na al'ummar farko to sai ya zama na al'ummar yanzu tana aiki ba irin na al'ummar farko ba ba a yanke sila ba mm. eh don Allah yanzu in aka tambaye ka irin yanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka gudanar da addini da tabi'ai da tabi'i na har zuwa lokacin su imamu mali da da yanda ake yi a yanzu iri ne ne to suwaye suka gurbata shi amma ai shi din yana nan qur'ani ya kau hadisan an canja su suna nan suwaye ne suka gurɓata abin ya canja da irin nasu ɗan bidiya malaman bidiya masu son kambama kansu su kambama shehunansu maimakon su girmama Allah da manzon Allah su bayyana ƙimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayyana ƙimar ainihin malaman sunna an gane wannan to don haka wannan addini na musulunci asalinsa qur'ani da hadisi bai canja ba kuma yanzu ya aka ya canja wa'ansu ne suka canja shi kuma abun gashi a littafi kuma yanzu wani kana karanta masa wannan zai ce duk ƙarya ce ta ji irin ƙaryar tasu ko yanzu cikin wa'anda muke so ka gane girmansu Allah manzo Allah sahabban manzo Allah don Allah suwaye ne suke da addini da asali ba su ba eh sannan kuma tunda muke karantowa wace kalma ce kaji bata dace da Qur'ani ba bata dace da hadisin manzo Allah ba har kake ta ƙarya ne eh wayannan kuma da ake baka addinin su a yanzu yaushe aka yi su yaushe suka zo don dai kawai abu ya zauna a zuciyarka sai ranka ya ɓaci don an ambace su? Hmm? Babu mai yin wannan illa zallun muzillun, yuridu an ya gada silat al'umma yana so ya yanke silar wannan al'umma bisa habaki Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam da irin silar da ta dangana zuwa ga sahabbai. na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ka fara addinin ka kawai sai a sai ka ji addinin wane kake yi ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam don baka dangana shi zuwa ga sahabbai ba don in dai addinin ka ba daga sahabbai ka karanta shi ba to zai zama nasuwa ne kake yi to in nasuwa ne kake yi kuma ka bar na Allah don bai yiwuwa Allah yana da addini wane yana da annabi yana da hanya wane ma yana da zai yi ga ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ga ɗariƙar wani zai yi a ce ga su duka biyu? To in kuma kace ɗariƙar wanin da kake bi ta annabi ce to me ya sa ka sa ɗariƙar wanin tun da dama ana bin ta annabi ɗin kuma ka zo ka kawo wata me ya sa? Eh? In kace ce ba biyu ba ne duka ɗaya ne to in duka ɗaya ne me yasa za a ce zo a baka bayan ni din ina rike da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kar kai mana gyaran yangan abzul ba an gane ko to wannan ya kamata ka gane idan aka ce ɗariƙatu Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam an gama. In dai zo kake ka zama ɗan ɗariƙa, to ka yi ɗariƙar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi kenan. Ka gane ko? Yauwa, to ya kai ka shiga ɗariƙa ko ya ce a ciki nake dama. Tawa kake yi ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ko akwai wata wacce tafi wannan? eh akwai wata don shi ne hanyarsa wannan ul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai yake ana wa manittaba'ani wannan ita ce hanya ta. kira zuwa ga Allah da ni da duk wanda ya bi ni mu muna son mu bi shi don haka mu ma shine dariƙan mu an gane ko hmm. to don haka duk wata ɗariƙar da mutum zai kawo maka a yanzu wanda ta saba da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a kai ka wadatu da ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma yace ai shi ma ta santa annabi ne ce to me yasa aka sa mata suna a bar ta mana da yadda take eh eh ai annabi cewa ai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidina menene sunna hanya me dariƙa hanya ko a dariƙatu was-sabilu wa sunnatu duk hanyoyi ake nufi yace alaikum bi sunnati ina horonku da bin hanya ta kar ku bi hanyar wani wa sunnatul khulafa'ur rashidin da hanyar waɗannan kalifofin nawa shiryayyu waanda suke biye da ni wanda suka yi karatu a gona duk abin kuka ga Abubakar ya kawo muku ku bi shi ni ne na karantar da shi Do abin da kuka ga Umar yayi ku bi shi ni na karantar da shi Do abin da kuka ga Usmanu yayi ku yi shi ni na karantar da shi Do abin da kuka ga Aliyu yayi ku yi kuma ni na karantar da su ko ba almajiran manzo Allah bane eh to shi kuma wannan almajirin manzo Allah ne eh to jika dan annabi ma ai wani bai yi daidai ba dan annabi nuhu ba ana yi an gagara ba don kawai sila ta kawo ance ce jika ne shikenan jikan aka ce mu bi ko kakan eh ha la ilaha illallah to ko sibtu ko sibtu rasulillahi aka ce ba ce jikan annabi ba aka ce muhammadur rasulullah ko aka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda kuma ake bi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ce jikansa ba ai ko jikansa aka ce ka bi shi aka ce ka bi to na ji kai ka bi jika ni na bi kakan eh shi jikan ya isa ya zama wani in bai bi kakan ba eh to sai aka samu abun da kake yi din kace jikan manzon Allah ne ya karantar da shi ya saba da na kakan sai a ce a to ai jikan ya fi gaskiya eh sai a ce jikan ne mai gaskiya kakan bai yi gaskiya ba amma aka samu na kakan da na jikan ya yi daidai shi kenan sai a bi wa aka bi kakan aka bi amma aka samu ga na kakan ga na jikan amma sun yi bamban wa za a bi sai a bi na kaka a wazar da na jika ko ba ka bane to na hannu ko? na? cali ya ƙaƙa hun. bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka kuma da abin da ke biye kowa inda duk suka biyo bayan shi wancan mai wannan aƙida za ka samu ya ƙoƙa'u silatahu yana yanke silarsu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwana tashi haka abin zai ta yi kullum ana ta yanke tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam ana jingina ka da wayansu ana yanke ku daga manzo Allah ana jingina ku da wayansu kawai ana ta tafiya a kwana a tashi har a kasa gane hanyar manzon Allah ta asali sai a dora ku akan wata mummunar hanya ce ita ce sunna to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidina wa man ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ke kyamar sunnata baya tare da ni wani ne aka ce wai kai ma na ji ahli sunna ne ce Allah ya sauƙaƙe ko sati ba yi ba eh wai Allah ya sauƙaƙe mishi shi eh Allah ya sai muke na sunna ake Allah sauƙi. kai wannan ilimi da muni yake nanu ma hadarna majalisar rasuli sallallahu alaihi wasallam alaisa zalik, mu dai ba mu halarci majalisar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wahayi yake sauka ko muna nan ba ma nan lokacin da wahayi ya sauka ba ma wurin ma hadarna majalisan nabi sallallahu alaihi wasallam wuraren da ya zazzauna wa'ayi yayi ta sauka da wuraren da ya zauna yayi ta nasihu yana wa'azi wuraren da ya zauna yana ta bada hadisai mu ba ma wajen wala samina ha kuma ba mu ji da kunnen mu ba wa bainana wa bainahu qurunun tsakanin mu da su ma karnoni karni bayan karni ko suwaye dalilin su muka sani fasahabatul akramuna radiyallahu anhum sahabbai wa'inda Allah ya karrama su ya girmama su ya zaɓe su Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda umul ballahu na anir rasuli sallallahu alaihi wasallam su ne suka iso mana da manzon Allah wajenmu suka kawo mana wahayi shine Qur'ani suka kawo mana hadisai shine sunna suka kuma fayyace ta suka ainihin dawwana ta suka aje aka rinka bin su suna badawa har gashi mu ma in muka zo muna bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zauna yana kaza yana kaza sai ka kamar da kai akai amma ba da kai akai ba baka nan wani lokaci sai ka kana fassara aya kana cewa wannan ayar ta sauka ne a lokaci kaza daidai lokaci kaza a wuri kaza lokacin wane da wane suna nan an yi abu kaza sai Allah ya saukar da kana wurin ne suwaye ne suka gaya ma sahabbai wayannan manyan mutane ne kaga duk baba wurin amma yanzu gashi muna bada tarihin musulunci kaman da mu aka yi sai ka zo ka rinka gaya wa mutane yanzu haka tsakanin makka da madinan nan da yi irin su sham su misira su iraki nan karin ba da tarihinsa dalla-dalla duk kuma saboda me saboda kara kainar da sahabbai suka rika yi a wurin don dole musulunci ba za a faɗe shi ba sai an faɗi wa'annan wuraren tarihin musulunci bai cika in ba a ambaci wa'annan wuraren ba duk inda su sahabban ne suka rinka kara kaina a wurin ne aka bi ana ta ainihin isar da saƙon manzon Allah har suka gama isarwa har aka je sahabi na ƙarshe wanda ya gama mutuwa daga shi ba sauran sahabbai kuma sannan mabiyansu su kuma suka ɗauka suka rika yada abinda sahabban suka yada ba su nakasa ba eh wani ne muka zauna yi ba ina muke na'am sahaba fa maqamu sahabati fi dini maqamun azim wallahi matsayin sahabi a cikin addini matsayi ne babba ya wuce ka ce za ka tsaya ka kimanta shi ko ka misalta sahabi sahabi a addini matsayinsa babba ne matsayinsa babba ne don daga annabi sai su in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sahabbai kuma mazansu da matansu in ana cewa sahabbai ku daina tuna maza kawai har matansu duk sahabbai ne don da yawa wa'yansu matan da suka fi wa'yansu mazan ma hadisai an gane go? wala yuttahamuna ba yanda za a aikace za ka tuhume su annahum akfau shay'an wai sun boye wani abu ba gaskiya bane aw katamu shay'an walam yuballighu walau yubayyi walam yubayyinu ko kuma kace akwai abun da suka boye basu bayyana shi ba wannan ba gaskiya bane ba abun da basu bayyana ba sai dai kace ka kawo wani abu wanda basu kawo shi ba don haka abun da ka kawo din ba addini bane kawai amma karka yadda ka ce sahabbai ne ba su bayyana shi ba ba abinda sahabi bai bayyana ba sai da ba addini ba qauluhu wa huwa mubtadi'un dhallun mudillun muhdisun fil islam ma laysa minhu kalman nan mun fassara ta ya kai so yace haza huwa qasdu manufar mai irin wannan ra'ayi kenan ya kago na abu a musulunci wanda babu shi a asali ya zo ya danka muku ya ce shi ne na asali kuma ba shi bane. an yi hudisa fil islami ma laisa minhu ya kago abinda babu a musulunci wala ya tamakkanu min zalika illa idza da'ana fi sahabati kuma wallahi ba yanda za a yi haka ta faru in ba an yi sukawa a sahabbai ba babu yanda za a yi ka gyara bidiya ta gyaru sai ka bata sahabi in dai kace bidiya daidai ne to kace sahabi kuma abin da yayi ba daidai bane hakan ba zai yiwu ba sai an yi suka sai an soki sha'anin sahabbai to to su ba su yi ba ka ce kuma shine daidai to sahabi bai yi ba kenan shi bai yi daidai ba ba kai suka wa sahabi ba to babu yanda za a yi haka ta tabbata illa bi ahli sahabati illa bi ahli sahabati sai in an soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, wa kawwanahum sai in mutum ya ha'intar da su wa kazzabahum sai in ya ƙaryatar da su hina izin to yayin nan huwa yabtakiru min indihi ashiya to a lokacin ne kuma zai yi ta tunani ya ƙirƙiro waɗansu abubuwa daga wajensa bayan ya ɓata sahabbai ya kushe na sahabbai ya rena su ya ƙaryatar da su ya nuna su ba su yi wani abu ba a cikin addini sun yi ha'inci don haka yanzu shi kuma gashi ya kawo shi matsayinsa ya fi nasu kawwarahum wa kadzabahu hina izin huwa yabtakiru min indi ko min indihi ashiya a lokacin zai kago abubuwa wa yaqulu hadha huwa ad-dinu ya jibu an nasira alaihi sai ka ji ya ce to wannan fa shine addini na asali kar ku yadda a ba ku sabon addini wannan ne addini na asali allazi yajibu wanda yake wajibin mu ne an nusira alaihi mu tafi akai ba haka suke cewa ba eh wai an kawo sabon addini an raba mu da addinin mu na asali wanda waliyai suka kawo mana sai waliyai ne addini na sali wanda waliyai suka kawo ne wanda sahabbai suka kawo ne wanda sahabbai suka kawo don su ne waliyai na Allah na farko duk wani waliyin da ya zo daga baya shi ma sai dai ya bi wa'ancan in kuma ya saba wa wa'ancan ba a kiransa ma wali, in dai har ya saba da sahabbai to ba a kiran shi waliyi duk waliyi na Allah za ka ga yana tafiya daidai da sahabbai sai dai kuskure kuskure kuma ba wanda bai yi an gane wannan yauwa don haka kuskure daban ganganci daban Allah muke mu ina muke hada hadafuhum wannan ita ce manufar su kawai min taktibi sahaba don a rika ƙaryata sahabbai a kawo abinda sahabbai suka kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yace ƙarya ne yahudawa kawai ƙariya kuke to a tashi sai an yi haka wataran sai ka kawo wani abu daga sahabi daga manzon Allah daga Allah subhanahu ta'ala wani ce ƙarya kake ba Yahudi waina ka na bidi'a ne waina asali sama ta dawo ta koma ƙasa wai ga ƙafafu a ce a'a ka das das das da kai yafi mutum yawa yana tafiya da zai yace kai tsaya daga kafafun sama ka kifa kanka a ƙasa ka rika in ka yunkura sama sai ka dira can sai kanka doki ƙasa sai ka yi gaba kuma wai da kai za ka yi tafiya ina ga in ka mil ɗaya to wai yace taku hukuma an yi kan zai ji jiki tofa suke cewa babu ai wani in an faɗi haka ɗin shi bai bai da zafi a gushi amma ka ce yahudawa ne kwangila suka karbo eh, kwangila suka karbo kullum kuka ta koriya shar daga gishiri sai man da wai na karbo kwangila sabida Allah mata na ga sunan sabulu ma wani lokaci yana gagara su wai kwangila na karbo eh, eh shi nan in kana wucewa wallahi kana kallo su eh, ginin ma sai da wasu bayin Allah suka taimaka suka yi mini kaji wai kwangila na karbo daga kasashen waje da dala aka biya ni wai da dala kai yi eh, ai da ya kamata in fi kowa kudi a son Eh? keken ma sai mun aka yi ba sadaka eh, a jifa wai ni ne karɓaɓɓen gila ana biya na da dala eh? wani abin dai wai ana faɗin shi kawai ko kura ce tana wucewa yaro yana kuka uwar ta ce kai shuru ko in jefa wa kura sai ta ki tafiya kai ta jira har alfijir yake to bata je ta nemo ba tana jiran za a jefo mata yaro to wannan shi ne ta ce kash wata magana dai ana faɗi don a bata tafiyar matafiya kawai sai ta haƙura ta tafi ya ce kayya maganan na an faɗi an faɗi ba a jefo ba wannan dai ana faɗa ne kawai wallahi ba don a jefo ba don a bata tafiyar matafiya to wannan magana ma ana faɗa ne don a bata tafiyar matafiya wai kwangila aka karbo Allah ya sauƙi ina muke kasa sosai to yace haza hadafukum wannan shine manufarsu min takzibi sahabati wa takwinihim da kuma ha'intar da su wata tanaqusihim da tauye musu ainihin martaba an tasnaha lahumul fursatu liyadau linnati dinan min indi anfusihim don hakan dama ta sama musu wata fursa liyadau linnati don su dora wa mutane dinan wani addini daban wanda ya wannan addinin min indi anfusihim sun kago shi daga kansu ba wai daga Allah ba ba daga manzon Allah ba wa bi hasbi uqulihim gurgudan yanayin tunanin su kawai wa ara'ihim da ra'ayoyukan su wa anta aquza an shuyu hmm, ko haka ne kuwa eh wa anta aquza haka ne kuwa to shikenan wa anna aquza an shuyuki dalal don mu rika karbar addini daga shehunan bata ba shehunan addini so ake a dawo duk wani addini a koma karɓarsa min shiyuki dalal daga shehunan bata ba shehunan shirya ba ai akwai shehunai na shirya wa imati dalal shugabanni na batarwa ba shugabanni masu shiryarwa ba baddalu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baddalu bi sunnatir rasuli wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun canja ta sun baddala ta da bid'a kuma sun ce wai bid'ar ita ce sunna baddaluha bil bil kadhibi ko sun canja ta da ƙarya wa zayyafu wa mashayika wa aqalida min in min indihim ko sai suka ainihin ƙago suka kambama suka girmama shehunai suka girmama wani isnadi wanda ba isnadin asali ba don isnadin asali shine haddasa na fulan an fulan an fulan an fulan an abu huraira ko an aisha ko an abdullahi ibn abbas ko an abdullahi dan umar ko hmm. to sai suka samo isnadi wanda ba zai kai gaci ba zuwa ga wasu shehunai suka kamba masu suka ce kuma duk wanda ya bi wannan shehin a lahira ba shi ba wahalar duniya da wai in ka shi kai a yanzu ba kai ba wahalar duniya da ta lahira ta yanke ma in kuma ka mutu da sunansa ma ka tsira in kuma ka tashi aka cewa ka bi aka kacewa ne to ka tsira Allah ya kare liyadau linnati dina don su aje wa mutane wani addini min indi an anfusihim wa bi haddi uqulihim wa ara'ihim Allah ya kare ina limasadiril islami don ya zama wai shine masadirin islam shi ne tushe na addini amma sun yi shi ne don su bata masadirin islamul asali masadirin islamul asali abubuwan da suka samu tushe na addinin musulunci na asali sai suka bata shi sai suka kawo nasu suka maida shi shi ne asalin suka ce shi ne na asali in ka zo da na asalin sai a ce ka zo da sabo wa haza shay'un wadihun wannan kuma wani abu ne wanda a fili yake ba wai kage ake yi ba fa yana nan a fili wadihun mawjudun fi turafihim wa aqarihim haka yake a ainihin abubuwan da magabatansu suka yi ta gadar musu da irin abin da tunaninsu ya yi ta ainihin tunata musu suka rinka gagawa suna wallafe-wallafe suna yin littattafai suna yin laccoci a haka sai ka ji kamar ƙage ake musu amma idan da za a ɗauko maka wani littafin a baka kai da kanka sai ka ce anya gaskiya ne kuwa ba yanzu aka yi shi ba kuma yanzu wani idan da za a ɗauko ma laccar da ya yi wa'azi da ya yi ka ji yanda ya nuna wa'ancan sun fi sahabbai sai ka ce ka yanzu wannan musulmi ne zai faɗi wannan kuwa to amma a haka mu a nan in ana yi za a ce kawai sharri ne sharri ne suke sharri Allah ya sauwaye to ai tafiyar da tana tafiya Allah bai barin abu ɓoye wa'yansu suka kullo suka ce su ‘yan haƙiƙa ne’ su ma wa'yannan ɗin munafukai ne sun yi mayaudara ne maha'inta ne sun ƙi su bayyana haƙiƙa yadda ainihin asalin wannan ɗariƙar take don haka su sun fito ‘yan haƙiƙa ne sai sun bayyana asalin abun ya suke ɓaɓɓoye abubuwa ba za su fito fili su faɗi manufar ba manufar ita ce lam yalid wa lam yurad shehin nan fa ba aihuwarsa aka yi ba bai aihu ba shi haka yake shine yayi halitta shi ba halittacce ba ne ba ya da uba kuma shi ba ɗan kowa ba ne kuma shi bai aifi kowa ba eh shi shi ne duk wani annabi ma shi ya turo shi shi shi ne Allah ba a faɗi ba duk duniya ta ji yana nan yanzu haka a yanar gizo in ka shiga aka yi ta suka yi ta cewa menene wannan tonon asiri haka ai samsu wa'annan ba su a cikinmu kaza kaza kaza aka yi ta kame kame tura ta kai bango na muke Ya ce laki Ya ce sai dai bihamdillahi kamar ka ce amma dai duk da haka to alhamdulillahi duk da cewa abubuwan suna nan kullum tunani suke yanda za su yi su bunne sunna yanda za su yi su ainihin wargaza tafiyar musulunci ta asali su kago bidiyoyinsu su rinka dora mutane a kai alhamdulillahi annahu baqiya ma bi aidihim min ad-dalali muhasaran lalle tabbas akwai abin da ya rage a hannunsu wanda suka tsatsare yanzu wasu littattafan sun daina buga su yanzu yaushe rabonku da kuga an bubbuga irin sabbin littattafan nan nasu eh, yanzu an fara ɓoye su ana buga wasu sabbi na sabon salo don a ja hankalin mutane a rika gyaggyara na daɗi yanzu irin su jawairul ma'ani wanda suka faɗa suka ce ƙura'ani bai kai salatin salatul fati ba yanzu ana yawan karanta shi amma littafin ai yana nan shi da yake an riga an buga shi su sun rike nasu sun daina bugawa ko kuma wanda muka saya mu kuma yana hannunmu ko ba ba bane ko suka ce ya fi ƙura'ani amma yanzu ba da haka ake bada shi ba amma asali don haka ake ƙirƙiro shi akan ya fi ƙura'ani sau nawa ka ji fa yanzu kai gardin da ya sha wuya ya haddace qur'ani zai yadda da wannan ya fi qur'ani sau dubu shida suka ce ayya suka yi suka yi su gyara fassarar suka yi suka yi sai babban su din ya ce ai yanda ake nufi jahilan banza jahilan wofi yanzu da drum na ruwa da kwalbar turare wanne ne fi tsada kwalbar turare yanzu kwalbar turare idan aka zuzzuge ta cikin drum me zai rinjaye to suka ce to haka ne gashi kaɗan amma kuma in ka yi shi diya mamaye kura su kaɗan da sun ɓata addini. Na ce, to, to yanzu sai na ce, sai na ce na ji kwalbar turare ta fi tsada, sannan kuma ta an sa ta a cikin ruwa ta ringaye ruwan. To yanzu abin da za a yi, a yi wani zaɓin mana. Yanzu da a ce, a soke turare, da a soke ruwa. Eh, eh a soke turare. Baran. ko kuma a soke ruwa me za a zaɓa to da a soke wancan salatin da a bar mana na manzon Allah ko kuma da a soke wancan da a ɗauke wancan da a ɗauke mana ƙura'ani to wannan misalin ya yi? Eh? ashe kenan ƙura'ani mai kyau ne sai aka kawo wani abu aka watsa masa aka bata shi batanci aka yi masa tun da ruwanmu mai tsarki ka zuba mana turare mun kasa sha mun kasa alwala mun kasa wanka to wannan shine misalin fa wai ai kamar kwalbar turare ga ta yar karama amma kuma ta fi drum tsada kuma ta fi shi karfi idan da za a hada su karfin ruwan yarin yayi na drum wai shine misali ya ce to alhamdulillahi duk da dai littattafan sun tsare abunsu a hannunsu yanzu wayansu ba su son masu yaɗa su to amma duk da haka wa hadha shay'un wadihun mawjudun fi turatihim wa afkarihim lakin bihamdillahi annahu baqiya ma bi aydihim min ad-dalali ma hasara ko ma ko ma hasara haka ne ko oh ma hasara an gane ko takshifu adwaahul haqqi don haka wancan tsarewa da suka yi madakata da suka dakatar da abubuwansu suna kekkebe su sirri ne tsakanin su su su to sirrin ya riga ya bayyana don haka takshifu adwaahul haqqi hasken gaskiya tana ainihin kwai abun a fili ana fallasa su, suna yin abun a kisan mummuke sai su baka abun a dudunkuli ba sirri a cikin sirri ba za a bayyana maka shi ba to gaskiya kuma in ta zo sai ta fallasa abu wa anwarul wahyi haske irin na ayoyin alqur'ani wahayi kenan ko takshifu ma inda hun sai su rinka kwaye sirrin abun da ke wajen su din wanda ma bai da ilimi sai a gaya masa gaskiya don ya gane su min hadhal kadhibil kathiri almudawwani fi kutubihim gaskiya daga hadisai gaskiya daga qur'ani in ta biro kawai ka kwaye sirrin labulen da aka lullube wa'ancan littattafai wa'anda suke cike da ƙarya suka dawwana ta a ciki a cikin wa'annan littattafan gaba ɗaya in qur'ani yazo sai ya fallasa su in hadisi yazo sai ya fallasa su la yakabu billahi law la'ini ba tare da yana tsoron zargin wanda zai yi zargi ba an gane ko to waɗannan misalai da muke bugawa ba wai muna buga su don mu ce mun ɓatawa ne ba a'a mu muna yi ne don mu gyara addininmu muna yi ne don mu kare ƙur'ani don mu kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu kare addinin musulunci ba don mu ɓata wani ba an gane ko kai ma kana iyawa in ka ga ba gaskiya muka faɗi ba ka fito ka ce sunna ba gaskiya ba ne mun yi ƙarya mun yi misali da aya kaza mun yi misali da hadisi kaza ba a ce a bi sunna ba in ka ga za ka iya kai ma sai ka fito shi ya sa ba ma kira akan wata matsalan da za ka samu dalilin da za ka kira mu da shi ka ce za ka yi fito na fito da mu kaga dai baka isa ka ce ainihin shi Abubakar sai da bangawi yana kiran mutane ne akan kawai a zo a raya ɗariƙa kaza ko a raya ƙungiya kaza ko a raya wani addini kaza a musulunci nan dai da ake kiran ka da shi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine muke cewa ka riƙe sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ta asali wanda sahabbai suka rayu a kanta tabi'ai tabi'i tabi'i na sauran malaman sunna na duniya wanda suka yi wallafe wallafe wanda kai ilimi a cikin littattafan su suka rike ita dai muke cewa kawai ka rike mu mu ce sai ka shiga wani kungiya ba Ba mu ce sai ka shiga wani dariƙa ba in ka ce kai musulmi ne mai son kitabu wa sunna shikenan ka gama ba wani abu da za a nema a gunka bayan wannan don haka kar ma ka ce a'a wai ga abin da ake kiranka a kai ana kiranka ne zuwa ka gyara addininka gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne. Yauwa, in ma akwai masu yaudarar ka. an kwangina ne ni na so in ɓadda ka to kaje batarwar ita ce in ɗauko ka daga bid'a in ɗora ka kan sunna in kauda ka daga shirka in dora ka kan tauhidi shikenan illa iyaka Allah ya taimake mu kuma littattafan nan da nake karantawa ina fassara su ba ni na wallafa su ba ni ma bi nake yi ina fassara ni aiki na ban kai ma ilimin da zan yi wallafa ba fassara nake fassarar ma haka nan dai dakirawa nake da an samu wani wanda zai zo ya zauna a nan ni ma da sai in zauna in shaura an gane ko don haka wannan gyara kayanka ne ba wai muna cewa ka sauke a raba bane ko ka sauke an kwace sam kar ka zo ka rika cewa ana ta zagin ana ta ka a littafi muke karantawa muna misalai da abin da yake ake ciki kuma idan ba a misali ba za a gane komi ba yawwa don haka kai ma ba hana ka ba in ka ga ba daidai bane kai ma ka tashi ka je ka faɗa sai ka gyara Allah mai hankali kuma sai ya zaɓi inda zai bi Allah ce ke alaikum salam wa rahmatullahi eh yana riya wai shi ma yana da fage eh da zai sukana shi ma yayi abin da ya ga dama kamar yanda sahabbai suka yi shi ma yana da ilimin da zai sukana yayi wa mutane ya ajiye wa mutane ka'ida ko Rajal. Mm-hmm. to ina fatan dai za a yi haƙuri da darasin yau an yi shi dai haka nan dai langa-langa hakan nan mai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam salli ala Muhammad wa ala ali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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين الله كتيمكا منا كتيمكا وما ستيمكا وأدينك يا الله أدو إند سكي أدونيا كتيمكا ومسلمي إند سكي أدونيا كساما مسو مفتا أتشكين إند دس سكي تشكين مطلع يا الله ka yaye musu bala'o'in da suke ciki ka taimaka musu ka sama musu mafuta ya Allah Allah ka daidaita tafiyar mu duk duniyan nan a ƙarƙashin kitabu wa sunna Allah ka karya kafurci da kafurai ka rusa shirka da mushrikai Allah ka lalata bid'a da bid'o'i da masu bid'a ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira ka shirye mu da mu da iyalan mu gaba ɗaya. Allah ka tsare mana garin mu ka kare mana wuraren ibadar mu ka tsare mana jahar mu ka kare mana wuraren ibadar mu ka tsare mana ainihin wuraren ainihin ibadar mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da masu addinin mu Allah muna roƙonka duk duniya inda musulmai suke Allah ka tsare su ka tsare musu wuraren ibadarsu, Allah ka tsare mana haramin Makka da haramin Madina Allah ka tsare mana masu ƙoƙarin tsare su Allah ka kare mana masu yi musu hidima Allah ka tabbatar da diga mu gaba ɗaya ka tafi da mu akan ainihin hanyar kama daidaiciya ka karɓi rayukan mu muna musulmai masu imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim